fakiri fi faƙarhe ladabobin fakiri ainihin a fakirkin nashi abubuwan da ya kamata ya yi don ya samu ya fa'idanta da wannan mukami na faƙirki. mutum ya iya gashi fakirin ne to amma bai ci gajiyan faƙirki ba ga matsayi Allah ya ba shi amma kuma matsayin bai masa amfani ba yan bagi lahu ya kamata ga fakiri wanda Allah ya halice shi haka wanda Allah ya kaddara masa ya kuntata masa sabonsa Allah ya kona karihan ba ko bishin minal fakari. kada mutum ya zama mai kyaman abubuwan da Allah ta'ala ya wadata masa shi na bukatan na fakircin yan bagi lahu Allah ya uh, wantona wa arfa min haza banda wannan mai mm, kada ya zama mai kyama ya zama yaron rungume shi banda wannan wa arfa min haza sama da wannan ma haza an yakuna rabiyan farihan ya zama ya yarda da wannan fatarcin nashi kuma yana murna da shi hmm. yana mai murna da shi yaron gome fakircin din ya kai martabar riba da abin da Allah ya masa kuma ma har abin yana masa daɗi ta kai yana kallon ribar da ke ciki aikimomin da Allah ya ciki yana jin daɗin haka. wa ya kono mutawakkilan Allah ya kasance ina mai dogaro da Allah subhana wa fiƙan ya aminta da Allah da abunda Allah ya ɗola shi ya ta wa mata kasal hali a duk lokacin abun da ya zama aka fi ya zama bai rungumi kaddara ba ya shiga wancan matsalan na mai babu a hana masa dangana ya kasa dangana wa kana yashku ila al yana kai kukan sa zuwa ga halitta wala yashku ila Allah bai mai da lamarinsa ga Allah in kuka ne kai wa Allah kuka wannan shi yana son haka in kai haka ibada ce amma a sai mutum kai makukansa zuwa ga mutane كان الفقر كان الفقر عقوبة في حقه wannan talauci ya kasance wani ladabi ne a hakkinsa fala yambage lahu izharu shakawa wannan babu duk abin da ya taba abin ya tsaya abin da ya tsako ya fashe inda aka faka da shi lamarin ya tsarki to ya dauka wannan ladabi ne da Allah yake masa kana faqaru hada uqbatan fi haqqihi fala bagi lahu idharu shakawa bai kamata bayyana koke daga gare shi ba bal yuzhiru ta'affufa ya nuna karewa. wata jammula da kyakkyawan haƙuri kyakkyawan dangana dangana mai kyau ita ce dangana da babu kuka qala allah ta'ala ya habahumul jahilu aganiya min ta'affufi jahilaina daukan su mawadata ne saboda tabar kamewa ba ka din kukan kuma kila ko da irin wannan wani abu ya taso zaga ya juya ya juya yayi abun da yake iya ta ba mana akwai akwai dukiya alhamdulillah ka samu kada da haka kada ka ka tona ga zalla mutane ko da na gani na da kudi babu ko ka ta ka ba su ba baka babu abu ba za su ba ka waje akwai to imana ke wani ran iya yi muku kenan hmm? a ah, dai wannan kaga ai musamman da dukiyar ne kamai wannan tana da yawa wurare amma dai yanzu kasu kan dukiya ake magana A kan dukiya wanda kuma kamewa ta sana da wahala akwai kamewa wajen magana mata akwai kamewa wajen kaza to yanzu wancan ba na mata ne ba ba na sha'awa ne ba na dukiya ne a sai gashi mutum baya kuma ana lissafin ana ganin kaman akwai to kada mu sai buɗa shi ce ku dai da gani na inda da mu kame kaza ko da babu abun ba ta shi lokaci Allah na rubuta maka abin da yake rubuta maka yadda ya baka ya ɗoro maka wannan abu a ɓoye haka yake rubuta maka na da ɓoye cewa aka ce masu irin wannan haƙuri ana ba su sa kai a zarar isa Allah ya tsoro ma masifa daga kai sai shi ka shanye baka tona gaba in Allah ya tashi biyan ka zai biya ka bakin gawa mai kuma in an ce za a biya mutum ba gawa kinaya ce za a ba mutum da yawa da yawa ya fi abin da ake ba mutane da abin da ake ba mutane an kididdige shi an san shi shi kuma nan ba sa abin da Allah zai bashi ba kuma mai magana Allah ne ba kamar ɗan adam ne bai ɓoye zai ma ɓoye din nan kawai gari a shi ma abin da yawa mutane ya fi naka to haka wayan bage lil fakiri ya dace ga fakiri Allah ya tawaba aliganiyu kada ya zubar da mutuncinsa ga attajiri ba sai aka ce ka ci mutuncin attajirin ba kada ka zubar da mutuncin ka saboda kudinsa mutum ya dinga daukan attajirin nan tamkar wani Allah Allah ta Allah ka tsaya annabi ya gama da bima kafan sakun aganan nasi ka wadatu da abun da Allah ya baka kakka yadda rayuwar ka ta tsallake samun ka kakka bari rayuwar ka ta tsallake samun ka kuma ya kamata iyalan iyalanka masu gane ga irin samun ka ga irin abun da ba gaba kake yi ba kila ma da alama abu sai iya ba to kakka yadda rayuwa ka sauke wannan ba rayuwar abun da a iya baka wannan abun da baka wani abu ne sau da dama abun da za a baka yana iya zama halaka gare ka a baka a baka a baka ka ji daɗinsa in ne baka ya tsaya ya tare za ku shiga barayi. to dama ku tsan wasan yara ba sa aka ba rayuwar ka inda kake samu haka ka tsara wa kanka rayuwa ba ka tsora rayuwar ka kan maula ko a ce a'a kan wani abu da za a baka kake lissafin da abun da za a baka in aiki kai kai lissafi da aikin ka da fi Allah ya baka sana'a sana hannu Allah ya baka yana nan kai lissafi da aikin ka amma kake lissafin da abun da za a baka takun garan nasi to ya nasi ga fakiri Allah ya tawo ba aligani kada ya zubar da mutuncinsa ga attajiri li ajali ginahu don saboda wadatarsa mutum ne gashi Allah ya ɗora shi cikin jarraba sai kuma ka zo ka zama yaron shi wala mu fi fatihi kada yi kwaɗayin zama da shi sai subhanallahi wannan lamarin musamman ga ɗalibai don ga ɗalibi kullum inda yana karatu abin da ke sai ga attajiriwa ne ga tsohon gwamnawa ne ba ga sanata kaza ma ina zuwa karatun shi ga attajiri kaza ga 'yan majalisa kaza kiyaman ɗin ma nan yake sarki wani ma shi ike ba fatawa wannan wata masifa ce haka dubi yadda Allah ya yi wa ya eh, baya eh, eh, wa annabi Muhammadu tarbiyya ga sarakunan makka masu mulki annabi na gaisa da su da shi ma annabi babba ne amma shi bai da kuɗi cikin su amma son ka zan ai Muhammadu abun na ka je ya kuke gani dan na shekara ne me matsala dan na ce muku kaza me matsala wannan ba da shi gaskiya ne amma na abun da nake faɗi kaza zai ga makaho ya kunno salamu alaikum علمني يا محمد علمني ما علمك الله lokacin kafin ka'idojin tarbiyya ba su faƙo ba duka duka a makka ne wacce kuwa na wancan a madina ne na suratul hujurati na tarfa'u aswatakum fawqa na biyu lokacin yana ta a madina ne amma kawai ya kunno kai makaho ne yadda muka san makaho salamu alaikum bai san ana kallon shi babbai sai abin da yake ce alimni ma allama kallah kuma yana ce ni ma a zama kalla da magana da wa'annan manyan mutane yanzu kai da wannan mutanen ka yanzu kana nufin mu zo mu zauna cikin nan makafi masakan abun bai masa daɗi ba take sai ga tsawa daga sama shi wannan mutum ɗin shi ne mutum wayancan tashoshi ne yanzu ko mu za ku gani ɗaliban jin da Allah san lokaci ga ɗalibai ko ko ɗalibai ka fi san a tara ma ƴaƴan masu kuɗi ko alaji wani ma kawo ƴaƴan shi alaji wani ma kawo ƴaƴan shi alaji wani ma kawo ƴaƴan shi har tun kawo kake da su shi aikin banza ka sa a ranka abin da za ka fa'ida ba ka san mai albarka ba cikin su jahilin ɗan tabakan ya zama shi zai karɓi abin da ka zo da shi kuma yi wa duniya amfani sama da wannan ɗan labai-labai ɗin kuma ana abota da su kada mutum yi wulaƙanta. yana son hirar da su yana son tafiya tare da su mutum yana ta son su ma inda suke shan shi ma ya zauna shi ma a yi magana tare da shi a mutum ya zama da tajirai ba a ce a kone su ba wani karta su zo karatu a yi karatu da su a tashi da su a yi ayyuka da su a je gona da su a yi bene ne sun karyo sun fita daga su a fajirai ne da suna da zai harkar su shi biyan na balla ce da shi suka sa dalibai kuma dalibai sai kun ɗakun yi da gaske tun da mutum zai zama yana ganin shi baya yi kuma kariya ke ne takalmin a tajiri za ka suna ɗauka in attajiri zojin su je su gyara masa takalmi amma malamin addini gillan zojin su ba ko ba su san mawaye ya zuwa wala ya tawa Allah ya tawa ba ali gani da kai ma ko gani yau kaman cewa duk ɗalibin da kaga ina tawa ba idare kamar malam yankakka yake shirin yi wallahi yankakka yake shirin yi zai kaga ya tana ma kafa sama da haka wala yargabu fi mujalasatihi sallaji babu atahiya sai dai ba rike baitocin ba me yace ku ne masu sabuwar kwakwalwa da muka na gona wasiyar yake kafi amma ina tuna magana yace busasshiyar gurafa ku da ɗan ka kofi ɗaya ka samu wata kwana a cikin masallaci kai ka da littafin ka. ya fi maka wannan yawon da aka zama kada da cikin baka ofishin komishina baka ofishin minista wannan ma ya baka nan ban waya fa wancan ma ya baka nan ban waya shi sai ma ya karbi nan ban ka ka samu ba a san ka ba shi maliyi wana ka samu ka karanta ka fahimci kafin ka kai aiki da shi wanda ke shirin zai yi addini attajiri ko talaka ko basara ke in yanzu kafin wani masa ga yadda abin yake ba tare da wata mudahana ba kana iya masa ce amma banda mudahana wayan bage lahu ya kamata ga fakiri aidan ka dubi wani wani farmaki da aka kawo na sai wala ta aina ainaka Hadda da ka tsallakar da idan ka zuwa ga abun da muka da masu na mata na kile-kile rayuwar duniya ka kyauce ranka tare da waɗannan da suke zama da kai da safe da masu zama da kai nan da yamma kada ka tsallake su ka ce za ka koma da kai ma gidajen su za ka bi su cin inda suke za su kira ka su juya ka inda za su iya juya kalla wannan ɗin da kake asubanci da su da wanda kake safiya da maraice da su to da su za ka zama kak idon ka tsallake su suna kiran ubangijinsu, suna roƙo ubangijinsu. wayan bagi lahu aizan Allah ya fitarra anil ibadati ya kamata in dai farke da ke kaka yanke daga bauta bi sababi ƙari don wai talauci kada mutum ainihin ya kasa zuwa makaranta saboda talauci ha wala yamna'u ainihin badalu ma fadala anhu ainihin wala yamna'u mutum ba zai hana bayar da abun da ya rara daga gare shi sannan in an tashi ka ga ana kokari kai ma yi kokari ka ci ka bincika naka ka jefa eh. eh wa na ubadaru dai na kame dan karanta gaba ɗan ji a ah, bai wajen nan bai bizalik wala yamna ubadaru ma fadala ta daga ma fadala ne eh, kai ma kada ka ce kai fakiri ne ba za ka bayar ba ah, an tashi ana cikin ciki wannan ya ba da miliyan wancan ya gangaro da dubu wancan ya gangaro da kaza kama kana da wata naira goma ka in ka cire naira biyar za ka fai gida to sauran biyar ɗin kai ma zalika jihudal makilli a kan ku sai da Allah saukar da waya aka zargi masu zargi ainihin masu yalmizu na fi sadaqati idan mutum ya bayar da yawa sai sun kaga area shi kan zai na yana ganin ba kamar shi wancan kuma ya zo ko miƙo naira biyar wancan ya ba da miliyan ɗaya na je ka gani ba dan Allah yake ba ai san fasa ya ga jama'a ne ai san wata son a ce shi shi ne yi sai ba ta miliyan ɗaya gaba ɗaya wancan kai gangar da naira biyar ya ce kada Allah so kuma yake da naira biyar to shi yake da shi ni na je din na kike ta kuma na san Allah zan saka mafalta har da jefa ta aiki ne a gai ake yi misali ah wancan ya mai juna ke na tsako buhu biyar wancan ya tsako buhu uku wancan ya tsako buhu kara kai ko buhu ɗayan nan ma ba ya kai shi sai ka koma gefe ka zauna Ha'a. kai kuma ɗauke buhun mai ike da suna mai siminti wanda zai ya ƙasa ka dinga zubawa a ciki ka dinga zubawa a ciki in ka ga zai nau'i ka ɗauka ka kashi inda za ka zai isa tushen masara ɗaya wannan ɗin zai isa tushen masara ɗaya in Allah ya masa albarka aka samu kicicekin goyo guda ɗaya kaga ƙarshen kaga goyo ɗaya kai kusan ƙwaya dubu kaga ka musu kyautan wajen kusan kusan abun nan kai ma ka ba da irin naka ka ƙara wani ka ƙara wani Ka kaɗan kaɗan da ake wa ƙarshen ta zai kawo na ku masu ɗaukar buɗe ko ta ɗauka ni ba zan iya ba bugu ta ma ban iya ɗaukan shi amma zan iya tattara na ƙasa da zube zuciya Allah yake kallo shi da Allah ya dinga kare. wannan abin da to kada ka raina karka idan ana aiki masu ƙarfi na karfi ake to a hankali dai kada a ture mara ƙarfi kai ma shi ga ɗaya abin da ya sauƙaƙa to haka idan ana zuba kuɗi kai ma wurgana ka haka za ka shigo cikin su a biya ka sau da kanan wala yamna'u mutum ba zai hana bazala ma fadala anhu fa inna zalika juhdal muqilli wannan shi ake ce masa kokarin mai kaɗan وروى أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل أصدقك وجه صدقة تفي درجة قال جهد جهد من مكل kokari daga wanda yake da ɗan kaɗan ila fakirin fisirri zuwa ga fakirin shi ma a ɓoye tun da shi